ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء بعد da karatunmu من حاج المؤمن لا الشيخ na a مصطفى مراد babban malami a jami'ar ashar bilkahira a wanda masallaci mai albarka ta masjidin sarafiya a nan garin biyu a unguwar jugal yau kusan muna yi ne nawa ga watan gogo shida shida mun shiga daren bakwai daren lahadi daren bakwai ga watan satumba shekara ta hudu kuma daren uku ga watan zulkada jira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zamani na alif da arba'in da talatin da biyar makon da ya gabata mun yi karatu na mun yi karatu na saba'in da biyu yau muna shafi na na ɗari biyu da talatin da na ɗari biyu da talatin da biyu karatu na saba'in da uku ba mu biyar karatu na saba'in da uku ɗari biyu da talatin da biyu daidai kan wani darasi to karatu na saba'in da uku karatu na fi wa zawajaka Allah ha muna cikin bayanin da mala yake mana kan matsayin tashi tsaye don girmama wani a tashi tsaye don girmama wani wani mun faro wannan bayanin tun daga shafi na 231 muka zo na shafi na 232 akwai kuma har bai kare ba za a ci gaba daga shafi na 232 a kan wannan bayanin har zuwa shafi na 234 akwai da suke ganin ana iya tsayuwa don zuwan wani akwai da kuma suke ganin ba a tsayuwa don zuwan wani sai dai kawai ala ayi al eh, kowa yana da hujjojinsa wanda suka ce ba a tsayuwa don zuwan wani annabi ya ce mana habba an yi tamassala lahu rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar wanda yake son shi in yazo taro a tsaya don zuwan sa to ya tanaji kujerar zaman sa wuta wai da kuma suka nuna ya halatta a tsaya suna gaba hujja da hadisin da annabi ya ce komo ila sayyidiku ku tashi zuwa ga shugaban da suka hana suka nuna bai halatta sai ba suna san kama hujja da wani hadisi amma bai inganta ba magana mafi inganci a za mu ci gaba da karatu amma don wani ya zo sai a tsaya don ya zo sai ya zauna a zauna ta wannan bai halatta ba amma don ya zo ka je ka tarbo shi ya kai kaya a hannunsa ka ka je ka tarbo shi zo kai masa lale marhabi to wannan ya halatta tunda hadisin qumu ila da kenan komo ku tashi ila ku tafi zuwa ga da duk inda kaji an ce ila to akwai tafiya subhanallazi asra bi fi lailatin min masjidil haram ila kaga akwai tafiya shi yasa da zaka ce ba za ka zahabtu suq ba sai dai zahabtu ila as-suq kaga da akwai tafiya zahabtu ila al-masjid zahabtu ila al-bayt safartu ila kaduna kaga ila amma in abun da babu tafiya akaltu ta'ama ba ta akaltu ila ta'ama shartul ma'a kenan duk abu da aka sa ila akwai tafiya to kaga annabi ya ce ko mu ila sayyidikum ku tashi ku je ku marabci shugaban wanda wannan ruwaya na ko mu ila sayyidikum ya inganta amma yana magana ne akan sa'ad ibn mu'az amma ya kamata kafin mu sake faɗaɗa wannan zancen wannan shine wanda muka kawo ƙarshe karshe wa na kaulu kuma ila tsaye akwai wani sa'adi dabi ana cewa sa'ad ibn mu'az mun sani annabi ya rayu a madina da yahudawa daura da shi yahudawa na uku akwai yahuda banu quraiza akwai yahuda banu kainuka akwai yahuda banu nasir to yahuda banu nazir suna da sura a cikin qur'ani suratul hajj kuma ana cewa suratul banu nadir suna yahuda wanda da annabi ya zo don a tattauna wani fartu na jiya sai suka sa wani ya je ko dutse a sama dutse markaɗe don ya kashe annabi kuma dama ana zaman lafiya da su da annabi sai allah ya sanar da annabi annabi da kibuta kamar mai kama ruwa sai ya taho madina haka haka Allah ya saukar da wa wallazi kaffa aydiyakum ankum wa aydiyakum anhum to shi ne kenan sai annabi ya tura musu abdullahi ibn ubay ibn salul yace to tunda kun nuna hanyar munafurci kuna yunkurin kashe ni to na ba ku kwanaki goma sha biyu ko sha biyar in ba manta ba ku fita ku bar gare ba fada ba zai ina fata an gane annabi ya ce ina mutunta ku ku yanzu da kun fara kawo nan ku yi yunkurin kashe ni ni ka ba kashe ku ba don kana ci addini musulunci yana koyar da ta'addanci ku tara kayan ku ko abdullahi ibn umar ibn salul dama halifu ne fil jahiliya to kuma da ya shiga musulunci sai zama nafi sai ya gaya musu annabi ya ce wai ku bar garin annabi ya ce ku bar garin wanda ya tashi zai daura kayan sa sai sai ce a ku tsaya ne shawarar da zan ba ku bar garin ku duba ba abin ɗalibi kar ku bar garin idan muhammadu ya ce zai kore ku karfi da yaji to sai dai mu tafi tare la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum da fita da ku za mu ta tare in annabi zai yake ku la in qataltu wa la in qutiltu la nasrana ku za mu tare. wala nudiru fikum ahada to shi da kenan sai musu wannan alkawari na karya sai zai nuna wa annabi kuma ya gaya musu amma su yi taurin ne kaji muna ciki da aka yi wayan kwanaki da annabi ya ba su sai annabi ya zo garin da ya zo garin sai ya zagaya su ya yi shela su fito su ji jawabi suka ke fita sai annabi ya sa aka fara sare bishiyoyin A kasan wani in shagon sai kama wuta sai kun rage shi ba ka zai shiga sai yana son kuɗi da yawa da mu kuma Allah ya yi su da son kuɗi wala ta jigan da ahrasan nas ala hayatin wa min allazina to shi ne kenan a wannan lokacin ana da dabino sai suka fita da gudu sai zai ce to kai ma yanzu bishiyar dabino mu kake sarewa alhali sai dai cewa Allah baya son barna sai Allah ya saukar da ma qadatu millina babu shadda mino da kai yanke aw taraktu ma qa'ima ala usuliha fa bi idnillah to shine kenan da suka tafi annabi su to ina turo na ba ku kwanaki ku bar mana gari sai da kuyin gurin kashe ba na son ku in farmu da ya addini musulunci bai karantar da haka ba sai in ya gagara na ba kwanaki wajen sha goma sha kun ki fuska amma yanzu ba zan yage ku ba amma zan ba doka kowa ya ɗibi kayan da rakumi ɗaya zai doka ya bar gari ya zo mai gani rakumi ɗaya kowa ko da jariri ne a ɗauko masa rakumi ɗaya ka zubi adalci da na annabi shi da wannan ya ɗauki kayansa ya loda ya ga wani kaya ya yi masa kyau ga wani fila a sa ya yi kyau ga wani abu ya yi kyau ya ga ba zai dauku ba sai ya faffasa shi da yi rikuna buyuta ko fi aiki nan suna kashe yahudawan banu biyar? akwai yahudawan banu kainuka su ne wanda ɗaya daga cikinsu ya taka tufafin wata mata a kasuwa ta tsuguna tana sayayyar kaya tana tashi ba sai su rana akan haka ya kawo yaƙi a nan ce to tun da kuna takale takale takale wannan zaman ba zai ba ku kawo ku bar mana da to sai na uku yahuda banu kuraiza su ne wanda su yana, banu kuraiza su kuma makiya ne daga makka za su zo su yaƙi a nan da madina sai suka aika musu goron gayyata suka ce kun san da dangare aka ci kasuwa to tunda kuna makota da su muhammadu ko in mun so ya karshe ku shiga mana in ji kafin makka abu da in an gama da su abu da aka samu na ganima za mu yi raba daidai da ko kuma za a ba ku sarautar makka madina ina fata an gane wannan alhali kuma a gefe guda sun zona da annabi da mu sai su cewa in za a yaƙi madina za su ba da agajin su suma in za a yaƙe su annabi za su ba da agajin kara yaƙe su duk da su ma suna ka da su to kaga wannan abin da suke na su mara wa yan makka baya a yaki madina kaga akwai cin amana to amma a koyi a bayan kun ya kai wannan mijin wa ya taka su za su yaki makka madina da allah ya tura iska arsala ilayhi rihan wa junudan lam تروها iska ya fafare su da mu yahudan banu banu kuraiza din su da wayan da suke wannan munafurcin to su da shugaban sa'ad ibn ubada sa'ad sa'ad ibn mu'az sa'ad ibn mu'az shine shugaban yahudan banu quraiza amma da annabi ya zo madina sai shi ya musulunta sai zama tsohon shugaban su sai suka nada sabon shugaba to lokacin da ake tona ganuwa don a zagaya madina don gudun farmaki da za ka daga makka to an harbe sa ibn mu'az da wani kibiya sai a su a cikin hukul nasa hukul wannan jijiya na tsakiyar zirari wanda ko a da idan aka harbi mutum a nan to ba zai rai ba domin jinin jikin mutum yana alaka da wannan jijiya jinin zai zo sai ne har ya mutu ba su da abin da yake da warkar da wurin to shi sa dan mu'az da aka masa eh, aka harbe su a nan ko sai ya Allah in har yanzu akwai yaƙar karza alin da yi wa tsoffin mutane na a da na banu kureza to ya allah da tsawai ta raina in ga karshen su in babu ka karbi raina sai allah bai karbi ransa ba sai aka kwantar da shi a ɗakin jinya a masallacin annabi na madina wannan shi nuna a masallaci ana iya wurin aikin jinya ina fata an gane sai dai ba da kuɗi ba don ba a saye da sayarwa a masallaci to shi ne sai annabi ya ce a buga masa kuka akwai bangare hadisi a bulugul mara amarsa fa duriba lahu khayma fi masjidi li yahuda min karim da aka masa buka aka saba sa wani magani sai ya rike wurin to da annabi ya zo bayan iska ya kori makiyan makka annabi ya zo yana ajiye makaminsa sai ga malaika jibril ce a wada'atum aslihatakum yanzu ko musulmai har kun ajiye makamanku ne sai annabi ce eh sai malaika jibril ya ce ma atil malaika ha ba'du malaiku su ba su aje makaman su ba tukuna dan su ce har yanzu akwai turnuku sai annabi ce ila aina sai suka ce ila bani quraiza da yahudan bani quraiza sun eh, sun ada baki da yan waje dan a zo a toci gida to shi ne sai annabi ya fito ya ce wa sahabbai la yusalli yanna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza ba mai sallar al-asr sai a bani quraiza don wani abu ya faru bayan azhar sai suka kama hanya suna tafiya sai la'asar ya kama su a hanya sai wasu da ce to mu za mu yi la'asar ana don annabi ta afdalul a'mal as-salatu fi awwal waqtiha me aiki sallah farkon lokaci sauran suka ce ina mu ba za mu la'asar a nan ba za a nabi ta layi salli yana dukkan al'asar illa fi bane a annabi ta ba wanda zai la'asar ta an jaba ne kuraisa kaga wayancan sun yi aiki da a annabi wayannan sun yi aiki da hadisin annabi wannan a nuna maka yadda sabai suke wayayyu ne da wani ta fara kaulatar da can kalau kaulatar ko ba haka ba wajen nan da suka ce mu ba sai mun je banu kureza muna da hadisi la yusalli na dukum kuma asa ila ti banu kureza amma da ku ko bika suwa da as-salatu fi awwal ha to za mu jira ku ku yi as-salatu fi awwal ha sai suka yi la asana hanya da aka je za ce to kafin a yi wani abu sai nan da suka yi la'asar hanya suka ce to ma bari mu zauna sai ku yi la'asar da an zo banu kureza ba bayan an zo sai annabi ya tsara mutane banu kuraiza gaba daya wuri daya sai annabi ya aika a zo da sa'ad dan mu'az shi wannan wa min haqul sazan qumu ila sayyidikum da aka aika zuwa ga sa'ad dan mu'az sai aka zo da shi akan doki kar ku manta yana da rauni a hannunsa ko ana zuwa sai annabi ya ce wa mutanensa komo ila sayidi ku tashi ku marabtu waye shugaban ku sa dan mu'az don ku saukar da shi a kan gaba to kan kenan shine muhallin shayin nan ka komo ila sayidi sai suka tashi suka je suka marabta shi aka saukar da shi shine aka ce to ya da sai annabi ya ce to yanzu na kama su amma allah ya ce in kira da kai da kai hukunci a matsayinka na tsohon shugaban su. sai ce ya rasulullah mata a gyale su yara a gyale su baligai a kashe su sai annabi ya ce lagar hakamta bi hukumin lahi fi sami samawat hau kama kayan hukunci ne da hukuncin allah a sammai bakwai muhallin shahid kari shi na nisan komai ila sayidu malacin ya ci gaba da don haka na mun gane kiran tashiwa don marabta ya halatta tashiwa don ka sauke masa kaya ya halatta amma kawai ka tsaya ka bushe sai ya zauna ka zauna da wani addini bai karatu ba la'amru akar ghairul bir wal ihtiram eh, la'amru akar ana annabi ya umarce su tashi na don wata al'amari da ba ghairul bir wal ihtiram ba wai biyayya ne da girmama ya sa suka tsaya haka ba balli yanzilu alif dabba sun gaya ne don su saukar da shi daga kan mai dabba tunda ba shi da lafiya limaratin don rashin lafiya kana biki wanda ya kasance tare da shi kama huwa bayyinun fi bisatul hadis kamar yadda eh, yake bayyana a cikin fitan hadis don haka mu a ayi masa rauni a hannunsa to shi ko yana wannan hukunci yana dawowa ana kwantar da shan daji da ake jinya sa a masallaci sai rauni ya sake ballewa sai zuban jini har jini yana shiga ɗakin makocinsa a jinya tunda ɗakunan bukka ne to a wannan ranar ya rasu wa adatul arab laraba annal Kabila, ta hudu sayidaha a shugaba suna hidima wa shugaban da auna a zalika ko makamanci haka yanzu wajen da yan kabila su da ta ku tashi ku marabci shugaban ku tashi sai suka tashi suka yi suka kamo dukkan suka zo suka sauka da suka sauka da sirrinsa saboda haka tashiwa don amarci wani kar wani zai ce a to na ce mai halatta ba in ka ga wani babba yana zuwa ma in kenga ka zaka tashi ka je ka duka to wannan ya halatta ina fata an gane amma ka tsaya da kaudin to shine wanda ake magana akwai hadisin da annabi ce zara aitu mun janaza fa ku kana kofar gida ka za a wuce daga sai ka tsaya ina fata an gane sai daga baya annabi ya zai yi bincike yahudawa in za wuce da gaza tsaya sai ya fata abuna zalimi ta khalifin yahuda ku daina tsayuwa in za a wuce kana kofar gida ba su suna tsayuwa ba sai annabi ta kokar ku tashi ku tsaye wannan ke wa illa lazima alai an wasu amara bi khairin wa ta'akhar an fi'ilihi Eh, in ba wai annabi na tunzu ne ta zuwa don marabta ba kana yi kama za ki annabi ya umarni da wani alkhairi ya bai yi ba don shetan su marabta ta amma shi bai tashi ba balla zuma alaihi anna ashabu qul muhajirina wa na'uhum ta'akharu an intizali amri wa nusan sanna an alqiyam wa lam yathbut an-nusku wa la qa'ila bi shay'in min dhalika shida annabi ya hana ka tsaya zika don wani yazo sai ya zo ka zauna a wannan annabi ya hana a samu hadisi da ya shafe shi ba na'ura yana da damuwa eh? yana yi ba قد أخذ أظن كنت أقول نعم duba gonin masu na'am sai malam cigaba da cewa min halki ya mu talha bin ubaidillah radiyallahu anhu li ka'b bin mali, radiyallahu anhu al-mazkur fil hadith al-awil al-mashhur al-muta'alliq bi tawbati ka'b na daga cikin talaha dan ubaidillah Allah ya kara masa yarda qiyamu talaha bin ubaidillah tsayuwar talha dan ubaidillah radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda ya tsaya li ka'b don ka'ab bin malik radiyallahu anhu al-mazkur wanda aka ambata fil hadith a hadisi الطويل من طوى المشهور شهر المتألف وانك علاقة بتوبة كعب يتوبة كعب وانا حديث مكنسش حديث عشرين دقيقة رياض الصالحين A سو زرارة سو كعب su uku da aka ce kar a yi musu magana don ba su fita tabuka ba suka yi kwana hamsin wanda Allah ya saukata a kan su ala talatatin ladina kulle fulila to kaga ka'ab yake cewa ya yi sallar asubahi amma ba a masallaci annabi ba a wani masallaci da yake bayan gidansu sai ga wani mutum yana zuwa da gudu zulu bihi sarahu har murya mutum ya riga shi zuwa yana cewa abshir ya ka'ab abshir ya ka'ab ka'ab yace sai ya fadi ya sujada shi mutum ne zai ce Allah ya sauka da aya an yafe mu to shine ka'ab ce, take sai ya tashi ya ce wa kuntu ata'ammamu nas suna zuwa masallacin annabi Shi shikenan sai talha dan ubaidillah ya tashi a masallacin ya tattaki ya samo ka'ab kafin shigo cikin masallaci ya yi musafa da shi ya rungume shi ya taya shi murna ya masa congratulation allah ya yafe maka kamar shahid kaga tashiwar dal'a zuwa ga ka kaga wani ya tashi don wani sai dai wannan tashiwa ne na girmama a a zai yi masa marhabin ta tashiwa don marhabin ne ya halatta shi wa man kana ma abu da wanda suke tare da shi har ma ce ba zai taba manta da dan haba don ba wanda ya tashi a masallacin sai tsarha fil kira wa man kana ma huwa aizu qala ka fihi don kaf ya faɗa wa hadisin wa qalatu ila rasulillah na tafi wajen annabi hatta da khalfil masjid sai na shi an shiga masallaci wa idza bi rasulillah jalisun hawla nas sai ga annabi jalisun hawla suna zaune a gefen sa annas mutane fa qama ilayya talha sai talha ya taso zuwa gare ni bin ubaidillahi dan ubaidillahi yuharwilu yana ne sassarfa kawai kenan alama da ya tashi ba tsayuwa ya aure ba an gudu gudu yake ya je same shi kaga wannan tsayuwa ne tashi tsayuwa ne don aje a marabce shi ba tsayuwa ne don girmamawa ba to kaga wannan ya nuna ya halatta kuma a gaba annabi aka yi annabi yin kare haka yana sassarfa ya ce hatta safa ne har zai musaba da shi kenan za ka tashi don ka je ka yi musaba da wani ne shi ma ya me ya halatta wa anna an ya taya ni murna wallahi ba kama ilayya rajulun min na muhajirin ghayruhu ka da malaita wallahi ba wanda ya tashi ya zo ya yi min musafaha ya taya mu murna cikin muhajirin sai shi wala an sa hali talha don haka ba zan taba manta da talha ba wanda tarahu kai kana ganin sa dalilan wannan dalili ne jaliyan a fili ala adami a bisa rashin jawazil alƙiyami eh, halaccin tsayuwa lilbirri don girmamawa wal ihtiram da karramawa iz law kana mashru'an da tashiwa din don a girmama shi an shar'anta shi laqama alaihi salatu wa salam wa sahaba da annabi da sahabbai su ma me sun tashi amma ga talha ne kadai ya tashi su tashi ba wani mai kyau sauran ka bai don ba ku tashi ba wannan da ya nuna mana tsayuwa don karrama wani wannan bai halatta ba sai dai shi wannan da ya yi a ya gaisa da shi to shi ne ta ce halatta na kalma hu ba da muke ya migi sallallahu alaihi rashin tsayuwar annabi wa man aula da wanda suke gefensa min al-ashabi na sahabbai dalilin dalili ne ala adami a bisa rashin mashru'iyyati eh, shar'antuwar sa lizalika ga haka iz domin la ja'izun anna nabiyya ta'akhkharu min ghairi darura la ja'izun bai halatta ba ce anna nabiyya ta'akhkhar shi annabi ya jinkiri min ghairi darura ba wata lalura ba an filin mashruka aikata abin da aka shar'anta au yakiru sahaba ala adamil fil wa ma qiyamu talha amma tsayuwar da talha yayi don zuwan kaf fakana ya kasance littahanni a don ta ya shumurna li ziyadatul mawadda don karin soyayya don congratulation ne amma ba wai tsayuwa ne don girmama ba alati kana bayyana talha wa kaf wal qiyam li ajli zalika mashru'un Eh, tsayuwa kuma don ka je ka maraci wani ka gaishe shi wannan ya zo a shari'a ko dalilu alaihi lalahu saboda haka dalili na aka wanda ya musanta ba wai a gare shi abin da ake so da duk bayanan da kuke don a nuna mana ka tsaya kawai don zuwan wani sai ya zauna ka zauna wannan bidi'a ce bai halatta ba amma ka tashi don ka je ka marabce shi ka karbi wani kayansa don ka je ka gaisa da shi wannan ya halatta wannan ke wa min da cikin abin da zai nuna mana irin tsayuwa don marabta ya halatta iyamun nabi sallallahu alaihi wasallam lissaidati fatima annabi yana tsayuwa don ya marabci shugaba fatima wa tasbihi laha da sumbatarta wa takbiru laha wa qiyamu ta tsayuwarta radiyallahu anhu wa takbiru halahu ita ma tana sumbatarsa wa hadha la dilalatun fihi wannan ba za ta dalili ne na don wani ya zo a tsaya a girmama shi ba yanzu malam yana ka dalilan wanda suke cewa za a tsaya don girmama zuwan wani sai yana sake ka dalilan kuma yana sake korewa da suna cewa wani abu ne nuna za a tsayi don zuwan wani ya zo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama idan yarsa fatima ta ka ziyara wurinsa a gida to annabi yana ganin zana shigo gida sai annabi ya tashi ya yi tattake su hadu da ita a tsakar gida sai ya rungume ta ya sumbaci goshinta ita ma duk randa annabi ya je gidanta yana bude kofar kafin ya shigo ciki za ta yi ta taho zuwa gare shi ta rungume shi ta sumbace shi a goshi to kenan kaga sai wasu ce wani ya nuna tsayuwa don karrama wani to kaga wannan duk bai inganta ba a nan annabi ya tashi ne ya ja ta yarda don marabtanta da sumbata ta ba wai ya tsaya ya bushe ne a wuri ɗaya ba shi ma ya je gidanta tana tsayuwa ne don ta zo ta marabce shi saboda haka da a ce wai kawai a tsaya a bushe don zuwan wani to da قال وجد إن طلع علينا رجل شديد البياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ده ملاك جبريل يا wajen annabi a majalisin kuwa annabi ya gane shi to da annabi zai cewa sabai kai kai ku tashi mu yi babban bako ku tashi nan karramawa ko ba gaba amma da ya zo abin da ya nuna annabi yana zaune ba wanda ya tashi don sai na mara ce bainama na hannu julusun hada suna zaune shi ma da ya zo ba wanda ya tashi hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa afna da rubataihi ila rubataihi wa za kafai ala fakhidaihi to ga kenan tashiwa don karramawar babu shi ko da an ji hadisin annabi ya tashi don yarda fatima don ya je marabta ta sun ta ita ma ta tashi ma don marabta da sumbata, saboda kun ga yadda annabi yadda yake mutunta yarsa saboda haka addini a karantar kai uba ga yarka ta zo gida ba wai sai ka maki a daki ba ko kana zo ga a san da zuwa san zuwa yata sai ka kira wata zuwa dakin ka wannan akwai nauyin a ciki duk darajar kai ba kai annabi daraja ba kuma wannan hadisi ya nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin sunnar da karantar yana ziyarar 'ya'yansa mata a gidajen mazajensu saboda haka kar wai kai ka rika ihu sai yarka ta zo ta gaishe ka gida kai nan ba yana da kyau ka rika kai ziyara wannan sunna ne karantar yan uwa ba bid'a bace sai na Umar yana zuwa har gida Annabi ya ziyarci Hafsa ya gaishe da gaishe ya gaishe da kishoyinta wani lokaci ma ya madda nasiha yi wa kishoyinta nasiha sai na Abubakar yana zuwa har gida Annabi ya gaida yarsa Aisha Annabi yana zuwa gidan sai na Ali ya gaida yarsa Hafsa Fatima haka manzo Allah saboda haka sunna ya karantar wani tun da yarsa ta yi aure bai taba zuwa ya gaishe ta ba sunna ya karantar wata biyu uku ka je ka gaishe su wata biyu uku ka je ka gaishe ta gidan mijinta ita ma za ta ji daɗi za ta rika jin babanta yana mutunta wannan auren shi ma mai gidan zai ji daɗi cewa surukinsa yana sa ido akan yarsa kaga sai ka ziyara idan annabi ka ziyara wani lokaci akwai lokacin annabi ka ziyara da daddare a gidan za su kwanta kenan har sun shimfiɗa sun kwanta annabi yana zuwa ce suka tashi za su zo sa annabi a ah, ah, ku zauna inda kuke suka zauna annabi shi ma ya zo ya zauna akan kakifarsu annabi ya zauna katifar sai na ali ya ce da annabi ya miƙa gabarsa sanyin cikin tafin gabar annabi yana jin tsaruwar ciki na suka yi ta kira da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wani addini ya karantar ba wai kana aure da yarka haza firamu bai ne wa bai nake da wani fi hukke tawil malan tasadi a tasadi alaihi sabr ba haka lamarin yake ba ya kai mata ziyara wani addini ya karanta wani addini ya karanta ko tana wani gari ka kai mata ziyara amma wani ba mamaki har zai wuce a kofar da yarsa take aure a gidan ba zai shiga duba ta ba in ka tafiye sa rijal wani ba rijal ba ne junun ne saboda ka addini akwai saukin kai akwai wani ba mamaki surukin da ya zo gaishe ya tafi matar ka ta maka rashin ji to baban ki ya zo ya ki kai ma kwarkwar ne za kai ka ji ba ka ji ne koyar ba yawwa aha anan kun ga annabi yana kawo ziyara wa yarsa sai ma da jawaza la dilala da fihi iz qiyamu ha inna ma kana li ajli takbiri wannan ba dalili bane da yake nuna a tashi a tsaye don karrama zuwan wani a wannan ta tashi ne li ajli takbir don ta jasta sun baci annabi wa tawassu wa al makan wa tawassu al makan da eh, fada da mai wuri ba mamaki kai bako ya zo kana so ka tashi ka nema masa kujera ka sa ka kayan abun zama to ga wannan da ya halatta liman kana dakhila min huma daga mai shiga daga rasu wal kiyamu lidalika tsayuwa don ka marabce ba wanda ya zo maka don ka nema masa abun zama ko ko don ka je kai musafa da shi ko don ka rungume shi don ka ko ka sumbace shi mashru'un wannan shari'a ya zo da shi lalil birri wannan tsayuwar ba wai ka tsaya bane don biyayya wal ikran da karimci kamar biyayya da wasu ke da'awa a ka tashi ne don ka marabce shi don ka gaishe shi don ka yi musafa da shi don ka ba shi zama ko don ka karbi kaya da yake ومنها ما رواه أبو داود أن عمرو بن صائب رضي الله عنه حدثه أنه بلغه وأن رسول الله كان جالسا يوما أبو داود يا كاو حديثي wanda amr dan sa'ib ya ce ya ba yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin ya so masa manzo Allah yana zaune kana jalisa yawman annabi yana zaune wata rana fa aqbala abuhu min ar-rida'a sai babansa na shayarwa ya zo waye baban annabi na shayarwa wannan mijin halimatu sa'diya don halimatu sa'diya ta shayar da annabi to kaga ita uwar annabi ne na shayarwa mijinta baban annabi ne na shayarwa الشاعر يحرم من الرضاعة ما يحرم من النصر وما يحرم fa wada alahu ba da saubihi wannan baban annabin yana zaune da shayar da annabi sai annabi ya aza masa sashin tufafin sa ma'ana annabi cire ma ya fi sai shan fada da dattijon fa jalas alai sai ya zauna kai kuma akbalin ummuhu sai mahaifiyarsa ta shayarwa ita ma ta zo halimatu sadiya kenan ala sun kawo annabi ziyara ita ma ta taho fa shakka ala a alaha shakka saubihi min janibil akhar sai annabi ya sanya mata rabin tufafinsa a ɗaya gefe mayafin idan ya cire gaba ɗaya zai zama shi da tufafi sai ya ja rabi rabin sai ya manna kamar da fil ko wani abu ya rike a jikinsa rabi ya shimfiɗa mata tana zaune a kan rabi yana ɗaure da rabi sallallahu alaihi wasallama ka'idar wala tansawul fadla bainakum duk wanda ya kyautata maka kar ka taba manta wannan kyautatawa idan ba musulma ce ba halimatu sadiya ita da mace ta ba musulma ba amma sun shayar da annabi suna zuwa annabi sun fada wa mijinta mayafi sannan kuma tufar jikinsa rabi ya shimfiɗa wa wannan matar kan ta shayar da shi kaga musulunci kenan ya ka mutunci ya ka mutuntawa bai yadda ka zama kaza mai ci ka goge baki ba aha fajalasar alai ta zauna kai kuma abbala a koko minar raba kai rana ya yi manyan baki ga babansa na shayarwa ga maman na shayarwa ga min minar a dan uwansa na shayarwa lokacin da halimatu ta take shayar da annabi wanda ta hada su tare ta shayar da su da annabi shi ma sai gashi na ya shigo fa qama rasul sai annabi ya miƙe fa ajda sau bayna yadayhi ya zauna da shi a gaban sa wa huwa yantidu duk da matsalubihi wanda har yanzu ya tsirar da kishiyar abinda wadanda suke nema na cewa ka tashi don karrama wani suna sa wani annabi ya tsaya don shigowar dan wannan a'a ya tsaya ne don ya ba shi wurin zama ina fata an gane idh al-hadith sarihun fi kawn al-qiyam nasu laysa min fil birri don wannan tsayi wanda annabi yayi din yanzu ba don karrama wannan dan uwan nasa min ar ba bi dalil an wa sallallahu alaihi don dalili da karramawa ne lam yakun li ummihi wa don me bai tashi don zuwa mamar da baban nasa ba ina ba dan gane ka da dan girmamawa ne da ya tashi shi din don zuwa baban nasa min ar da mamarsa amma don a nuna maka wannan tashi wanda yake zai wuri ne ba don karramawa ba liyar sai alahu ya tsari na don ya buɗe masa aula ma'ana kuma aula bil birri ai su mamarka da baban su suka fi cancanta ya musu da'an wal ihtiram da karama min akhi sama da dan uwansa fa ai sanu sallallahu alaihi wasallam ya kula ma to tunda annabi ya tashi musu ba dalla ala anna qiyama hu li akhihi ya nuna tsayuwar da ya don dan uwansa din li yafsah lahu fil majlis dan yalwata masa a majalisan li dayki li dayki hidan kuncin wurin la li karrima ba dan ya girmama shi ba don wurin akwai matsi don ya matsa mishi بنفس القيام ولذا haka lama kanar makanu fihi ittisa yayin da wurin akwai yalwa zai ishe su inda kudumi abawai da iyayen biyu na suka zo da babansu da mamar sarfa suka zo mai lam yaqul sallallahu alaihi wasallam ma'ana bai tashi don zuwan su ba don ne don akwai fili amma da wannan ya zo wuri ya matse sai tashi bai ya maza, fatta za sai bayyanar mana alal al'adisun lalle wani hadisin dalilin dalili ne da adam jawaz alqiyam hal rashin halacin tsayuwa lil ikram don karimci don karrama la dalila lil jawazihi wannan ba dalili bane na halacin sa wani biki kaga wani lokaci wani yana kawo hujja hujja sai zanto hujjatul alayhi to wanda suke cewa ana iya tsayuwa don zuwa wani shi a tsaya sai ya zauna a zauna suna ka ire-iren wayannan hadisan to kaji kenan in don a karbi wani abu ne ko yalwa ta wuri wannan daban to kaji an yalwata wuri ne ko da shi yana zaune in kai ne ka zo shi ma ya tashi don ta maka in wurin a matsayi amma wa don karama wannan bidi'a ce wannan shi ne wa min ana daga cikin ya rasulullah li ikrima wasu na cewa wai annabi ya tsaya don zuwa ikirima dan abuja radiyallahu anhu hina aslama fil yaman lokacin da musulunta a yaman don ikrima ya zama musulunta idan ka dauki hadisin sai ya ji kuma ikrima mu'mina mu'ajira fala tasubbu abahu fa inna sabbal mayyiti mayyiti mayyiti man kana hayyan la mayyit ya ce mayyit da mayyit mayyit daban mayyit daban in ji ce mayyit wanda ya mutu eh, karga ce eh, eh, nusalli alal mayyit wannan kai kuskure Eh, in ka ce maitun wanda ya riga mutu ya ka ce in ka ce mayyitun dukkan wannan tun ne nan gaba za a mutu innaka mayyitun <laughs> eh lokacin da aka soka da ayi annabi yana raye innaka lalle kai tun, sa shadda da in ka sa waya nan gaba za ka mutu amma ya ce tun ka riga ka mutu in ka ce nusalli alal mayyit kenan kuna sallah wanda yake dare nan gaba zai mutu <laughs> to shi yasa kenan a wannan lokacin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ikrima dan abuja ne ya musulunta waya kwa sun da ya musulunta a yaman wa gadima alan nabi ne baya ku sai ikrima ya zo wajen annabi da ya masa mubaya wala ma ra'u rasula da annabi ya gaza wa saba ilaihi ya tashi zuwa gare shi fare an don farin ciki wa ma alaihi ridaun ma ya fita ma ba jikinsa hatta baya abu ya karbi mubaya sai wasu ce to ai annabi ya tsaya don karrama ikrima to ya kwai tsayi wannan don takardun mai tsaya don karfa malaka jibril ba wannan shine komandan mala'ikun Allah gaba daya wala dalalatu bi alal mudda'i babu dalili a wani hadisin game da awar halacin tsayuwa don zuwa wani don karrama shi la'anna qiyamahu sallallahu alaihi wasallam li ikrima don tsayuwar da annabi wa ikrima radiyallahu anhu don Allah ya kara masa yarda la li ikrima hu bihi ba da ya karrama shi ba bal li yamshi ilayhi sai dai kawai don ya tafiya zuwa gare shi ta ko maqama zai azza sallallahu ila baiti ikrima kamar yadda annabi ya tafi gidan ikrima annabi ya tashi ne ya لأنه كان غائبا لبايانا والغالب غالبي ندب الشرع شريعة مستحبا كر الحاضرين wa yan gari ila zihabi ila baiti duk wanda ya da daga bulaguro a yi tattaki a je gidansa a gaishe shi wa kan so sallam ya zabi ila baiti annabi bi je gidansa ba fa kama sai ya tashi wa masha ilayhi tafiya zuwa gare khadawa na taku zalika da haka wa za la ne zabi mashru'iyati zamu wannan babu jaya a shar'an tuwassa a abu mashi mashul mudhif ila dhaifi tafiyar almubif wanda ya bako ila gaifi ya je wajen bakon sa da khilahu hudu ya shigo da shi gida ga wani marabta ne dai ya shigo da shi gida saboda haka tashiwa don marabta a wani babu laifi amma don karrama wani kawai a a wuri don ya zauna a awa da bidiya ci wa qala imamul karafi al karafi ya faɗa imamul karafi yana daga cikin malaman da shehu usman dan fodiyo ya ruwaici abubuwa da yawa cikin maganganunsu, a littafin sa na ihya sunna wa ihmadul bid'a ya faɗa fi kitabil faruk a littafin faruk ilam annan lazi ba min ikramin nasi lalle sani abinda aka halatta annan lazi ba lalle abinda aka halatta min ikramin nasi daga karrama mutane kismani kashi biyu ne al'awwal karramawa farko ma wardar bihi nususun shari'a duk abinda nasin shari'a ya ce a yi don karrama mutum sai ya zo wajen ka to kai min ifsha'i salat daga yada sallama ina zo assalamu alaikum kai ma salalai marhabi wa idami ta'am da ciyar da abinci misali da ya kama ka ziyara ka je ka dauko masa abinci faraha ila ali fa ja'a bi ijlin samin akwai hanif fa qarrabahu ilayhim fa qala ala ta'kulun kaga wannan duk tashiwa ne don a ba da abinci don ba ya zo to kenan tatuwa don ka ɗauko masa abinci ka ɗauko masa abubuwa a cikin firiji a juice ka ɗauko masa abin da allah ya sawaka to wannan duk ya halatta ya zo a shari'a wa tashmitul adis da gaida mai atishawa da ya kai ba ko ya yi atishawa ya ta alhamdulillah za ta yarhamakallah wani musafa inda liqa da musafa yayin haduwa wani istizan inda dukul da kaba da neman izinin yayin shigowa gidan wa Allah ya jilisa ala takrimati ahadin kuma idan mutum ka zo wani ziyara wa Allah ya jilisa kada ya zauna ala takrimati ahadin a bisa abun karramawa mutum firashatin shimfiɗi illa bi izinin sai da izininsa ma'ana ko da ka kawo mutum mutum ziyara sai ya zanto ga bakin gadonsa to bakin kana zuwa ko da goro ne shi ka zauna masa kan gado ba sai eh, kar ka zauna ala takrimati sai in shi ya ce mai zauna ana ko da ka zo mutu yana da abun zama da yawa to akwai wanda ya ware don zamansa nasa ko ba ka ba to wanda sai ka zauna kan wanda na baki amma wanda ga alamar shine nasa to bai halatta ka zauna ba sai shi ne yake ba komai zauna na wannan kenan wannan ka'ida ko ko da sarki ne zai zo gidan dogarinsa to ga kujera da dogarin ya sa a ɗakinsa na zaman shi ga wanda aka ajiye ana karban baki ko da timtim ne to sai dai sarki ya zauna kan timtim nan sai dai in dogarin ne ta yalla bai zauna a nan a haka na to wala yin zilisi bai ta ala takrimatihi illa bi iznihi haka da duk da ma zai kawo hadisin gaba wala ya umma fi manzilihi kada ka je gidan mutum kawai kai nemance shi a gidansa illa bi zai sai da izinin sa li qawli rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya na adu ahadan kada wani ya limanci wani fi sultani a inda yake da iko kar ka zo gidan mutum kawai sallar azhar yayi kawai ka shiga gaba wannan kuskure shi ne jago sai dai in shi yace ce na baka dama kai akwai sahabbai da suka kai ziyara a yadda nasiruddin albani ya kawo a cikin adabu zifaf wani ya amarce ko ya angwace to shi ne kenan za su yi sallah a gidansa shi kere sai ce wa ko ibn abbas kowa ya ka jamu sai ta a kai ne da gidanka kai da dace ka jamu sai dai in kai kace yalla bai na baka limanci wannan shi ne ka'ida wala yajlis ala takrimati ila bizni kar ka zauna akan kujerar mutum na musamman abin karramawarsa na musamman sai da me sai da izininsa sa in ka shiga in ga alamar ma kujerar ɗaya ne ka yi kokarin zama sai dai in shi yake zaune a nan sai ka zaune wanda shi da ka'ida wani alika zalika mimma huwa mafsudan fiki kutubin fiki wannan bayanan da a shafi da yake a cikin littattafan fito a dama galibi idan ka je idan ya za ka gane ga wurin zama mai shi kada iya gane wurin zama mai shi saboda akwai alamomi da yake iya nunawa ya iya yiwuwa sauran wuraren zaman babu tumakasa sa an yaba mai tuma kaza wannan hankalinka ya nuna maka wannan nasa ne ko sauran babu santa table a gaba amma nasa ne sai sa santa table dab da gaban shi wannan ka gane nasa ne ko ko sauran duk babu wasu abubuwa wannan ga wani mahuci a jiki ka gane a yake zaune ko na baka bance haka alƙismu tsani ɓangare na biyu malam ya rufi fin nusus tarban mutum da abin da nassi bai zo da shi ba wala kana fi salafi bai kasance a cikin magabata ba li'annahu lam takuna asbabu itibari abin da bai kasance a cikin magabata ba babu sababban lura da shi mawjudatu ina idan a yanzu akwai mawjudatu ina idan a wancan lokacin babu wata jaddada bi asrina sai a zamanin mu ya faru akwai irinsa amma ba izantire ba yanzu magabata a da ko ba ka ba idan mutum ya yi bako suna yin tsimi da ba wa bakon ana iya yin kunu salala a bashi ko ba gaba to yanzu kaga da babu firiji yanzu bako yanzu ka bude firiji don ka dauka masa abu kai bidiya ba don kaga karkace salaba sai bayan su lokacin su ba firiji ne ina fata an gane bako ya zo ka doki maltina ka doki maltin ka doki coca cola fanta ko ba ka ba ka rage fara alayi ka rage cibita ka rage wayannan abubuwan da su a zamanin can babu ka dora ka bashi ba za a ce ka yi bidiya ba domin babu a zamanin su amma a zamanin su akwai nono akwai tsimi sai wannan ya zanto mu ku ilaihi ba sai mu yi kiyasin zuwa gare su a zamanin sahabbai ana samun kaji don hadisi ya zaci bukari annabi yana cin kaza to amma babu poultry to yanzu an rage poultry an ba an bidiya kenan ko da izzattin abin bai faru zamanin sabai ba mu yanzu akwai sai yanzu akwai ne kaje za ka ɗaya nan buli sabai ba su yi ba amma da yana karban babu shirkin sai ka sha akwai da kana zuwa sai a yanka maka kirkon sai a sa ko miyan kubiya bushe shi a kai ka ci ba cin da miya ko cin da lamda ba cin da miya saboda haka wannan ana duba me ake da shi wannan bai zanto bidiya ba yawa kana za ce to yanzu ka yi ba kwace ka tashi ka kunna masa fanka ai ba kai bidiya ba za ka zama nisa ba yana ba da mahuci ka yi ba kwace ka tashi ka kunna masa yi ina fata an gane saboda haka wai dan koda izzastirin su bai zo daga bakin salamu sale ba a ayyukan magabata ba to yana cikin babin karrama wanda a zamanin su akwai mai kama da shi koda ba wannan ba wannan duka addini ya zo da shi ya halatta bata ayyana fi lahu to yanzu ya ayyana mu yi aikin sa litu jaddida asbabu don a jaddada sababin sa la ana shar'ul mustanif ba shari'a bane wanda aka bi baya bal ulima min al qawaid al shar'iyya ko an san sa ne a kaidojin shari'a anna hadhihi al asbab lalle wa'ana sabuban la wujida fi zamanin sahaba da an same sa zamanin sahabbai la kana hadhihi al musabbabat to da zai zanto wa'ana sabuban mafilin daga aikin su wa sal'ihim da sana'o'in su wa ta'khurul hukmi kuma hukunci yayi jinkiri ne li ta'khurul sababi don jinkirin sabubban sa wannan ya tunatar da ni wasu shekaru a baya da na kai ziyara Lagos haka sai ga kowane safiya akwai adadin recharge da suke saya sai su kawo don mutum ya buga waya ya ji labarin gida ko na baka mace haka to yanzu misali ka yi bako da ka yi bako kwana ɗaya biyu sai kaɗan sai wasu kati mtn zan menene ka ba shi ya kira gida ko ba gaba ya dan abu da kago ne yana cikin babin karrama amma safai sun bawo bakin su cankar ba su bayar ba to don me dole wajen bawa ya da akwai waya su da za su sai katin su ba su ina fata an gane hukuhihi faruwarsa inda hukuhi sababi yana faruwa yayin da aka fara samun sababin mu yanzu muka fara samun sababin la yastadi zalika wannan baya nuna tajdidu shar'in an jaddada wani sabon shari'a ne wala adabi ko rashin sa kamar law Allah ta'ala hukuman kamar yanzu misali da Allah zai saukar da wata hukunci fil luwada cikin luwadi min rajmi na jefewa au ghairi ko wani samina hukuba na hukuba falan yujadu luwad ba samu luwadi ba fi zamanin sahaba a zamanin sahabbai wujida fi zamani na sai zamani na aka samu a zamanin mu min al-qiyam lid min al-ayat ma'ana akwai abubuwan da annabi ya faɗe su ba a yi su ba a lokacin sa yanzu a zamanin annabi ba a taba kama mai luwaɗi ba ina fata an gane yanzu da an kama mai luwaɗi an yi hukunci ba za a ci an bidiya ba tunda wai ba a yi a zamanin annabi ba ai ba a yi ba don bai faru ba ne ina fata an gane da haka duk abin da shari'a ya faɗa ba za ka zo ce domin akwai abubuwa da yawa da musulunci ya faɗa yanzu dujjal a lakani na karanta wa dujjal sai dujjal ya bayyana wasu lakani za ka karanta don a kore shi to kaga yanzu zuwan dujjal annabi ya karantar da mu abubuwan da zai faru ne da abin da zai wakana da zuwa annabi isa amma ya annabi ya halarci wannan lokacin ba wannan duka zuwa a nuna mana wani abu addini yana karantarwa ne ba a yi aiki da shi ba sai daga baya za zo a yi aiki da shi kuma bai ce don dujjal ya bayyana duk inda ya ce ku fada in ruwa ne wuta ne kar ku fada in wuta ne ku fada ruwa ne mai sanyi to kun ga wayannan abubuwa ya ne bai yi su ba amma ya saita mana duk wasu wakana a zamanin sa ba to ko wasu abubuwa ko da aka zo aka ƙara a yau min alƙiyam littafin tsayuwa don wani ya shigo min al'ayan wa ihna'ur ras da tsugunar da kai lawo gare shi ina azama qadra hujjata in matsayinsa ya girma mu kware wal mukhadabatu bi jamali din wa nuri din wa izzi din eh, wa ghairu zalika min an-nuhut yau gashi nan muna wasu maganganu muna yi wa kanmu lakabin jamaluddin nuruddin izzuddin wa ghairu zalika min an-nuhut daga sifofi wal irad an al-asma'i wal kunna muna kauda kai daga sunaye da alkunya bai dace sai wani ya sa jamaluddin wane ne wane ne din din kai kana ta taskiya kawai ka kawo kanka allaka suna mai kyau kawai ka zama dalibi amma duk dai lakabba ne ba laifi wal mukatabat bil na'ut aidan kull wahid ala qadrihi wal mukatabat da rubutu bil na'ut da wasu sifofi aidan har yanzu kull wahid ko mutum da ala qadri ya bisa matsayinsa wa tasdiru isma al insan bil mamluk wa nahwihi min al alfaz wa ta'bir an al maktub ilay bil majlis al ali wa sami والجناب ونحو ذلك من الأوصاف العرفية والمكاتبات العادية wayannan ina so mu zo karshen shafin nan kuma na ga lokacin mu kaɗan da akwai abin da nake so mu karanta a nan takwas yanzu muna da minti tsora sha na sha hudu goma to ku yi mana alama nan gobe za mu tashi a kan nan a mako da ya gabata na yi mana alkawarin akwai wasu hadisai da ifai da za mu kawo a cikin arba'un hadis tunda littafi ne kullum ana tare da shi ya kamata mu san mutum ya san hadisai da ifai na ciki kamar bulugul maram akwai hadisai da ifai ruka ko sama da dari to amma shi ba shi da damuwa domin yana on the yana gaya maka hadisi da ifi amma kaga a arba'un hadis bai faɗi wa'annan ba shi yasa za mu faɗi hadisai da ifai da suke cikin arba'un hadis guda takwas kai kawai za ka riga rubuta lambobin ne kawai na hadisi akwai wata littafi mai wanda yake kunshe da shafi 48 wasu tambayoyi ne akan matsalahul akan hadisai aka wa shek suleiman ibn abdullahi al'ulwal wanda tambayoyi ne masu yawa amma tambayar farko a su'alul awwal hal yujadu fil arba'in an-nawawiyya ahadith da'ifa sai arba'un hadith ana samu hadisai da'ifai الجواب أنسى na'am. fihi ba'd al-ahadith ad-da'ifa a arba'un hadith akwai wasu hadisai da'ifai misla sai ka mana wasu daga ciki na farko al-hadithu thani ashar hadisi na dozu hadisi na sha biyu a arba'un hadith hadisi na sha da fatan da mun haddace arba'un hadith abu ja'far hadisi na sha biyu a arba'un hadith menene matashi? daya eh? sha biyu ba da kana magana ne don wani yana kwata amsa ne daya eh? ba shi ne na sha biyu kai mai kwata amsa ina malam musa ne ina malam musa don wanka ana zuci to a hadisi na sha biyu min husn al-islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'li kun sace amsa hadisi na shafi shine hadisi min husn al-mar'i tarkuhu ma la ya'li yana da kyawun musulunci mutum bai shafe shi wani ma sai kama hujja da wani hadisi ana cin zarafin addini da sunna da tarkuhu ma la ne. ba addini ne bai shafe ka ba tarko ma la ya alihi ma gwanda an wani jiha taki dubu biyar ne ka zo ka ce kai karya ne a ce na ruwanka ga wani hadisi na mai husnul islam bari tarku ma la ya alihi turmuzi ne ya rawato da sa. ta hanyar qurra dan abdurrahman al-mu'afari daga imam zuhri daga abi salama bin abdurrahman daga abu huraira hadisi abin da bai inganta ba domin qurra dan abdurrahman sayyul hifz yana da muhunin hadda haddarsa ba gangaran ba akwai tuwatuwa a haddarsa qurra dan abdurrahman to yana cikin sanadin hadisi ina ba ta an gane kenan hadisi ya zama da'ifi don kurra kurra ibn abdurrahman yana da matsala a hadisi a dama abu da ke sa hadisi ya zanto sahihi ittisalu sanad adalatul rawi adamu shuzuz adamu illa sai dabtul ta cikakken hadda in dabtul ya zama ta cikakke to hadisi ne sahihi ta da ya samu sharuɗa biyar in zafin na hada ya zanto rabi rabi ko ba gaba to ya zanto zafin na ke to hadisi ne hasan amma hadda ma bai kai rabi ba to hadisi ya zama da ifi ina fata an gane wani amma imam mali da wasu surwaito wannan hadisi ta wani hanyar da babu kurra dan abdurrahman nan duka wani da suke cikin hanyar haddarsu ya zauna sai dai hadisin an ji an aliyu ibn husaini an samu hadisin nan daga aliyu dan husaini husaini ko jika annabi da abi talib kenan tattaba kunna annabi hadisi an samu daga aliyu dan husaini husaini ko dan aliyu don aliyu ibn abi talib ba yana da yara hassan da husaini ba to dan sa hassanin da ya girma ɗansa eh, eh, kai husaini da ya girma sai ya haifi ɗaya wa babansa takwara aliyu kenan wani hadisin an karɓo ne daga tattaba kunnen annabi husaini dan aliyu shi ko husaini dan aliyu bai ma ga annabi ba ina fata an gane Gamma ma babansa bai balaga ba ma annabi ya rasu alhazar da alhussein da annabi ya rasu a nan kanana don sai na alibin abu talib ya aure fatima ce a madina kuna gane wannan bayani lokacin da annabi ya rasu alhassan da alhussaini kanana yara ne bai fi ka kaddara musu irin shekara shida bakwai ko na makamanci haka ba sai ɗansu ya ce na ji annabi ya ce min wasu na islamin mara ita ma la ya ne saboda haka su an wato ta hanyar biyu hanyar da tiryan tiryan har zuwa ga annabi akwai kurra dan abdurrahman haddasa yana da muni ina mata an gane ba a karba ba sannan ko hanyar wanda aka samu hafizai gaba ɗaya to bai kai zuwa ga annabin ba ya tsaya kan tattaba kunnen annabi ne sai zan mursal mursal kuma hadisi ne da'ifi duk da imam ahmad ibn hanbal da imam bukhari suna ga wannan mursal nan su yi kokarin inganta shi amma ala ayi hal wannan lafazin min husn islam maritan tarku ma la ya'nihi na arba'una hadis ya zo a layin qurra dan abdurrahman saboda haka wani hadisin bai inganta ba kun gane wannan bayanin na biyu hadisi da bai inganta ba a harba wani hadisi shi ne hadisi na 29 hadisi na 29 hadisi mu'azu ɗan jabal da ya ce kultu ya rasulallah akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna wa yubadiluni anin nar qala laqad sa'alta an azim wa innahu la ala man yasrahu Allah ta'ala alayhi ta'budu illa la tushrik bi shay'in sami wa tuqima salata wa tuti zakat kaza kaza ala biluka ala abwabil khair qultu bala balame a somu tunna kaza kaza kaza wa sadaka tutu wal qadiya kama yadu fa su ala adullaka bi malaiki zalika kullihi fa qada bil lisani wa qala kuffa alayka hadha fa qultu ya rasulullah wa halbi wa inna la mu'akhadhuna bi ma natakallamu bi qala sakilaka ummuka ko ba gaba wa alai kufur nasa nari alama na kare au kala ala wajin ila fa'ida al-sunan hadisin da makamancin haka yana cikin arba'un hadisi hadisi na 29 akhbirni bi amali yadkhuluna al-janna wa yubaiduna ya nar wani hadisin imamu turmuzi ne ya rawaito ta hanyar asim ibn abin najudi daga abi wa'il daga mu'azu kuma imamu ahmad ya rawaito a musulun nasa ta hanyar hamad bin salama daga asim daga shar ibn aushar Ah, a takaice hadisi na bai inganta ba mai tsololuwar tozonsa ba su al'amdu al'islam wa amudu asala wa zai wata tsunami aljar wannan bai inganta ba amma wanda bai inganta ba shine sanadin wanda ya zo a arba'una dinsa shi bai inganta ba na gaba hadisi na uku hadisi na hadisi na talatin hadisi abi sa'alaba al-khushanni hadisi abi sa'alaba al-khushanni abi sa'alaba al-khushanni yana da hadisi daya a arba'una da shi na hadisin abi sa'alaba jurtum ibn nashir wasu kuma suna cewa jurhum ibn nashir amma wanda ya lafazin da ya zo a arba arba'una hadisi jurtum ibn nashir ina hadisi mai inna la ta'ala farada fara'iza فلا تضيقها وحتى غلونا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تتيقها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبخطوا عنها وصمنا حديث حديث سنة ثلاثين شوى على يا قرن زفر الله كرب توي كذا كذا حديث سنة آه، سنة جنس أبي إنكبا إنكبا كما أبي حديث المنقضي أبي حديث المعبل أبي حديث المعبل a duk da karatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu kammala littafi ba idan aka ce hadisul munqati shine ana haddathana wani haddathana wani sai a tsallake sunan mutum daya wannan mu'azzal ah wannan munqati munqati kuna ji amma haddathana wani haddathana wani sai aka tsallake mutum biyu ko uku ko na baka magabata ga in ya kai biyu zuwa sama sai a duba wanda aka tsallake su a jere sunan su yake in a jere sai ya zama mu'abbal in ba a jere ba an dan tsallake daya da aka yi gaba ka tsallake daya to wani ya zama munkafai to a wannan hadisi na talatin inna Allah ta'ala faraza fara'iza hadisin akwai yankewa akwai wanda aka cire a ciki kuna ji akwai wanda aka tsallake sunansa ya kamata a sa sunansa sai aka cire kun gane wani bayani to me yasa hadisul munqati ba aiki da shi to wannan ya ce naji daga wane wane daga wane sai aka tsallake wane aka gifa da shi to a ka'idar hadisi ko da ban tsallake wane ba in nace naji daga wane to ka'ida ne ka san wane nan yaushe aka haife sa yaushe aka ya mutu ya aqidarsa ya sa haka ce ko da an san sa a haife sa gari kaza unguwa kaza amma ba san halinsa ba ko da an bace shi ba za a yi aiki da hadisin ba balle ma ba an bace shi ba ba ka san waye shi ba ba san musulmi ne ko kafiri mai gaskiya ko makareci ba to wani hadisin ina la ta'ala farada fara'id akwai wanda aka tsallake sunansa ko ba a san sa ba balle a san addinin sa da akidar sa sai hadisi ya zama qadi yankakke yankakke hadisi ba a aiki da shi na hudu a arba wani hadis hadisi da bai inganta ba hadisi na talatin da daya. kina hadisi na talatin bai inganta ba na talatin da daya kuma bai inganta ba su biyu a jere eh? yawwa har da 20 da talaka 20 da tala tara 30 31 a jere wannan duba su inganta to gane 31 hadisin sahal ibn sa'd as-sa'idi wanda yazo yace ya rasulullah dullani ala amalin idza amiltu ahabbani a wa ahabbani nas qala zahab fi dunya yuhibbuka Allah wa zahab fi ma inda nas yuhibbuka nas ya ce ya annabi ga yamma aiki da idan na yi allah zai so ni mutane za su so ni sai annabi ya ce ka guji duniya allah zai so ka ka guji abin da ke hannun mutane mutane za su so ka to wani hadisin wala ya shehu bi waje min alwudu duk sanadi da aka samu hadisin nan da'ifi ne bai inganta ba eh, a sanadin hadisin ba zai kuskuru ba wai in kana ma'ana musahiya duk da ma'anarsa ya inganta in kaɗai ba wasu ayoyin qur'ani sun inganta tunda dai man kana yuridu arsal akhirati man kana yuridu arsal dunya nuti mina man kana yuridu arsal akhirati man kana yuridu arsal akhirati nazilahu fi ardi wa man kana yuridu mina wa fil akhirati min saboda haka a takaice hadisin kwata kwata bai inganta ba amma ma'anonin ya zo cikin qur'ani cewa ka guji roƙa abin da ke hannun mutane la yas'aluna nasa ilhafa da hadisi annabi wala tas'alun nasa kuma ka kada ka fifita duniya kan lahira bal tusirun al hayata dunya wal akhiratu khairu abka amma shi hadisin da yi fili ba aiki da shi na biyar hadisai da suke za'ifi a cikin arba'una hadis akwai hadisi na talatin da biyu kaga ya zo a jere kira ishirin da tara talatin talatin da ɗaya talatin da biyu su hudu a jere hadisin na talatin da biyu yana hadisin la zarara wa la zirara shi ko a arba wani hadisi ma ya ce da ya fa da abu aba sa'id eh baya dogon turanci a kan matsalar hadisi sai ya to wala usurku yuqawi ba'dhu ha yuqawi ba'dhu ha a in ba manta ba arba wani hadisi yayi wannan rubutu a shi wani hadisi lazarar zarar wala zarara ba cuta ba cutarwa ibn abdul ya faɗa abu dawud ya kirga wani hadisin a cikin hadisan da fikihu yake ginuwa a kanta amma hadisi ne da'ifi bai inganta ba abin da sai zama da'ifi a in ban manta ba a ko abu haya ko wai aka samu hadisi daga wurinsa wani aka samu hadisi daga wurinsa tabi'i ne bai zamani da annabi ba ko take sai ta annabi ya ce la zarar wa la zirara kaga ya dace kira sunan sahabi da ya zamani da annabi saboda haka kaga rashin irin sahabi da ya zamani da annabi to kuma bai zamani da annabi ba balle ce mana ya ji sai hadisi ya zama da'ifi amma wannan yana daga cikin hadisi da'ifi wanda aka rawaito shi a hanyoyi da yawa sama da goma shi yasa wasu suka ce dhawfu ko laysa eh, sharif da hadisi da'if idza ruya ala awjihi mukhtalif wa kullu wajhin eh, lam yaslim min al eh, lam yaslim min al illah in hadisin zai ga rawaito shi ta hanyoyi da yawa kowane hanya bai kubuta ba daga illa amma yawan hanyoyin to yan jabiru ba abu ba ba sashen sana karfa sashi sai zanto hadisun hasanun li ghairi hilali zafi amma dai a hadisun lazarar wala dirara bai inganta ba amma rawaito shi ta hanyoyi da yawa da wasu na ganin ana iya aiki da shi amma hadisu da fi don mursa na shida hadisi na talatin da tara arba'un hadis shi ma bai inganta ba hadisin inna allaha tajawaza li an ummati al khata'a wa nisyan wa man tukrihu alayhi wa tajawaza li an ummati al khata'a wa nisyan wa man tukrihu alayhi an yato al ummata kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta su akai an hul imamu ahmad imamu ahmad ya wani hadisi ne munka. hadisi ne mummuna amma wa ma'anar hadis sahihun fihi ma yadullu alayhi min al-kitab amma sabon da hadisi ya zo da shi ba za ki yi aiki da shi ba ya zo a cikin qur'ani da hadisi ina fata an gane don hadisi ya ce an yafe mutum uku ya an yafe abu uku alkhada kuskure qur'ani ya ce su alaikun junahun fi ma akhta'tum Ba babu da laifin ku kuskure walakin ma ta'amalu qulub sannan ko wani siyan mantuwa ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ka mutu da wani. abin da aka sa mutum dole shi ma babu laifi man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainna bil iman saboda haka hadisin tajawaza li an wata al-qadar wa kuma hadisi na dha'ifi sai dai ma'anarsa ya zo a ayin qur'ani saboda haka ka zo wa'azi kar ka jawo na hadisin kawai ka ja ayin qur'ani kai bayani a yakin kuskure da mantuwa da abin amma hadisi bai inganta na bakwai hadisi na arba'in da ɗaya hadisun arba'un hadisi hadisi na arba'in da ɗaya ala na dukkan hatta ya kuna hawa huta ba limajitu don mai bance hatta ya kuna ba sai na ce hatta ya kuna don hatta a cikin nahau yana daga cikin abubuwan da suke sa fataha ah, ya kuna a nan sai zanto filin mubari masu bi an mudmara ba da hatta ah, don ana kadara ne domin duk inda za hatta a yin wani hali ana kadara an kenan hatta ya kuna hawahu hatta an ya kuna hawahu an kuma yana daga cikin ah, abin allah kai wani da suke sanya filin mudari na saba to dai hadisin la na duk iman da yanku ba zai cika ba har sai san zuciya sai ya dace da abin da annabi ya zo da shi madaru a rawaito hadisin ta hanyoyi da yawa amma kowanne sai ka ci karo da na'im ibn hamad al-khuzai eh, na'im ibn hamad al-khuzai khuzai ke wala yasi hadisu shi al-khuzai na iya ibn amal khuzai hadisin sa bai inganta ba to abu abu daud wannan sai wa jama'a abu da'uda da imam nasai da jama'ar malamai suka ce duk hadisin da kaji na iya ibn amal khuzai kai bol da shi ba a yi shi saboda ka ji da yana duk wata kuna hawa ku ta balli ma ji tubi bai inganta ba madadin sa ka ka ayoyin qur'ani da Allah yake cewa kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'u man ata rasul فقد أطاعنا تركتكم على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء لأن أكن هارها لا يزيغ عنها إلا هالك لا تقص أقول حديث هنا أربعين نبيو أربعون حديث حديث كرشيمي يا ابن آدم يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيت وانا حديث بإنجلت بقى إمام ترمزي شيئا كأيد لشيء توا نفتك كما يجي حسن غريب أما كرشن حديث يا إنجلت daga abin zarar ruwayar musna a sahihu muslim wani hadisin shi rabin sa da'ifi rabin sa sahi ba ana samun ruwa na hadisin kamar hadisin da aka ce eh, kana nabi sallallahu alaihi wasallam bayna nisa'i fayadil fa yaqulu lama hadha qasmi fi ma amliku wala talumni fi ma tamliku wala amlik an ta annabi yana raba cefane wa matansa da kafa ya adalci zai daga da ce ya Allah wannan shi ne kasuwa na cikin abin da nake mallaka kar ka zarge ni game da abin da kai kake mallaka ni ba da mallaka suna kawo wannan hadisin to wance hadisin cewa kana so ya sun bayyana sai fa yadil annabi yana rabiya tsakanin matan sai adalci to daga farko hadisin zuwa nan sahihi amma yana to Allah ma haza kasani fi ma abdu balad wannan zaifi to shi ma wani hadisi mai yabna adam inna kalawa sai da kaza kaza da ibi ne amma karshe sa ya inganta karshen da ya zuwa cikin sahih bukhari don ana sahih muslim don wasu na iya ɗauko hadisi sahihi da da ibi su face shi dan ya bace a rubabi kuma Allah ta wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wayannan sune hadisai guda takwas da basu inganta a cikin arba'un hadisi ba duk da tambayar da aka yi wa malamin na biyu shine kenan an ce wa malamin masu yado hadisi da ta so yamma sabti mai ingancin hadisin da ya ce kada ku yi azumi ranar asabar to ana malam kace kace yi da wannan hadisi ya ce wannan karya ne ma ka jingina wa annabi to da haka gaita wannan sune hadisai da basu inganta ba arba'una hadis insha Allah ta'ala akwai wasu hadisai da idan aka zo aka samu dama za karanta hadisi 127 wai da maudu'i kirkirar su aka yi 127 wanda yana yawo a harsunan masu wa'azi hadisai 127 waɗanda bage ne yadda ka sama man taraka habati haka aka kirkiro su to tunda suna da wannan adadin ya kamata a buga an auna shi su wani hadisi da ya ce wani dafa za ta fito da sandar annabi musa akwai hadisai dai da yawa da eh, ya zo da damuwa amma kuma kowanne kuma hikimar da ya a wannan din in ya ture shi sai kawo wani hadisi sahihi madadinsa sai yana karanta da mai wazi ne wani hadisi bai inganta ba amma madadinsa ka yi aiki da wannan ya inganta haka wajen hadisi 127 ya tunkuɗe su ya kawo yana suka inganta da lafazin da ya dace su hadisun kotulubul ilma walau bisin da nemi ilmi ko da china ne ƙarya ne hadisun duk wasu gasar wannan abin da ya dace a yi kokarin cire shi da kuma buga shi za a zo a samu ba mamaki dalibai za su kawai da suke bukata za su kara 300 kawai da suke bukata sun zo sun kai adadi da suke bukata sai mu zo mu cire shi ina fata an gane sai kowa ya samu wani hand out din sai mu samu wata ranar da baya cikin karatunmu wannan don kar mu kasa karatunmu sai masa karatu ɗaya mu sauke shi duka insha Allah ta'ala ah, za ku ku zo ku wakilta wani ya abu da in ga adadin kofin da za a yi sai mu ba wa masu cirewa su cire ina su hukun duniya ra su kulla kafiya hadisanan suna da muhimmanci 126 da 127 kuma galibi ana wa'azi da su zai taimaka wajen kasansu sannan kuma ya baka kuma wayanda za ka yi aiki da su madadinsu su mutu a nan allah kara mana lafiya da zama lafiya mai gaje aha eh, tashiwa don gaisuwa daban tashiwa ko ka tsaya ka bushe don karama shi ne bi halatta na wa salam Eh, ai babu ɗaliban da suka yi magana shi shi yana duba yawan shafin shi shafin shi da yawa to yanzu aku doki adadin da da suke son wancan da wani amma shi masalaula ne zan sa karfi a kai shi a asma'ul aiwani kuwa zan yi lissafin fallukan sa na mutu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ìmọ̀ ìrìnà